auren don ku buro ubanku ta yaya za ku ku haifu ko ba ana aure bane don a hayayyafa gaskiya gaskiya ba wallahi mata kuna bani kunya ga zan kada zan kaɗan maza a waje ki bi duk wanda zaki bi ke mace ne ke mace ne Allah ya halice ki a mace ina ga a yanda kike a mace kina da kowani right da in namiji ya miki you do you do and try your best to see that kin attracting wancan namijin har ya zo ya ce yana son ki komin taurin kanshi idan har kin cika mace amma za ki zo ki dinga bin mace yar uwarki har wa kuna magana aure to don ku tumar buru ubanku idan ba ku yi auren ba fasa fasa dan halak ku yi auren mu gani ni kawai ina son in san miye daɗin lesbian miye daɗin lesbian kun fi kun cika mana ko ina da lesbian kuna bata yaran mutane kun amma ku anya anya anya ko kuna tunanin hukuncin Allah miye amfani shi tsinuwan iyaye fa ya aka kare da tsinuwan iyaye balantana na Allah